بما تعملون طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته والتابعين ومن تبعهم بإحسان وداعة إلى يوم الدين amma ba yan uwa musulmi da muka taru a cikin wannan gari mai albarka gari mai tarihi garin malamai da alarammomi garin galmi ƙarƙashin tawaga ta babanmu malaminmu jagoranmu a sheik a doktor abubakar giro argungu hafizahullah tare da shi ƙarƙashin malam akwai doktan da ya sauka yanzu da wanda ya saho gabanin shi da alarammomi duka da sauran jama'a da shugabanninmu na nan da madawa da kwanni da tawa da ko'ina ina muna sallama ta addinin musulunci jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa musulmi tsakani da allah ban ɗauka zai yi karatu ba domin saboda wayan da aka gabatar duka malamai na ne shugabanni na ne saboda haka an yi takdimu mahaqqu Da dama malaman nahawu suka ce idan aka ɗauko wanda ya gabata a gabatar aka jinkita shi baya to ana gwada cewa sannan akai a takaita saboda insha Allah ta'ala zai mintoci kaɗan in sauka domin ba mu dama mu saurari wa'azi da hikimomi da ilimi da ƙwarewa domin ma mu doka da gare shi mu ma mu gina samu da'awa insha Allah Sheikh Abubakar Giro Argungu muna ganin ma idan mu manyan malamai kace sun gane sunnar Nabi wa azini wallahi ni kai na ban san iyaka wannan suka ce sun gane sunnan manzon Allah ta hanyar Sheikh Abubakar Giro ba Allah ya kara ma lafiya amin saboda ka mu kan mun gane sunnar Nabi sai saboda mu a kusa gad mu ne cikin gane Argungu mun sha daga malam mun jiya mun kwankwada saboda haka muna fata Allah ya kara mana albarka Allah ya wazari a ce albarka iyayensa Allah shi musu gafara ya ba su aljanna yan uwa musulmi a yi haƙuri ina son in magana wato akan abin da ya shahi bokanci da siddabaru da rufa'ido da mi kuma eh kauda ido ko ai sai rufa'ido ko yan uwa musulmi tsakani da Allah bokaye suna cin karansu babu babbaka cikin kasashenmu suna rikida dubulwa suke yi su shiga wurin mata su shiga wurin 'yan boko su shiga wurin sarakuna su shiga wajen masu iko suna batar da su sai yin Allah ya taimake su irin shek a doktor abokan sun shigo sai su yi bal na kazifu bil haqqi ala al batili فيدمغه نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق نعم yan uwa musulmi wallahi da yawa daga cikin sarakuna bokaye sun halaka da yawa daga cikin masu iko bokaye sun fatar sun kafasar da su da yawa daga cikin matan manyan mutane da matan tajirai da matan 'yan kasuwa da matan masu kuɗi bokaye sun shige su sun halaka su amma da ikon Allah Allah maɗaukakin sarki ya kawo da'awar sunna wala ya sai gashi bokayen nan ɓannar da sun kai ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون يا الله وسلميكم ميهم قري ina son in faɗa muku wasu alamomi guda biyar da ya aka iya gane boka da su ko gobe in kaga ya sufa garin kaga waɗannan alamomi guda biyar suna da yawa ka tabbatar da wannan boka ne na farko idan aka ce ga wani malami ba da taimako ya bayyana amma in aka ce wuri ne shar'i ba a sallama in ka ce assalamu alaikum zai haifi kuma ba a bukatar ko kuma a tura ma a shar a zage ka sai ka zaka za ubanka faɗa ma a sallama nan ka tabbatar da wannan mutum boka ne duk wanda aka ce malami ne amma ba a sallama wuri ne jama'a ba a shiga wani boka na ka ɗauki takalmin ka koma na daga cikin alamomin da ake iya gane boka ya su ba a yi musu sallama jama'a idan ba a sallama sallama menene ba musulunci ba ne wa idza ja'aka allazina yu'minu bi ayatina faqul salamun alaykum wa idza ja'aka allazina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaykum ظل كتب ربكم على نفسه الرحمة يكفي هذا بارك الله فيك سيبا تبيو duk wanda aka ce wanga malami na ka wuyi ne kana zuwa za ka yi magana زنباك بياني aka كاوكا zan baka ya kawo sai ya faɗa masu nanka. ba kai magana ba ya faɗa masu nan babanka ya faɗa ma garin da ka hito ya faɗa ma unguwarku ya faɗa ma buƙatar ta kawo ka wannan boka ne suna da abubuwa daban-daban suke yi suna hulɗa da aljannu dama kuma kun sani kowannenmu yana da jinnu ni ina da alaramma yana da kai kana da shi suna da kowa da jinnu cikin mutane ma minkum min ahadin illa wakila bihi qarinuhu min al-jinn illa anna Allah wa anta ya rasulullah qala wa ana illa anna Allah a'adani alayhi fa aslam fala ya'muruni illa bi khair manzo Allah ya yace babu wanda daga cikin ku ba sai an wakilta masa abokinsa daga cikin aljanna ni ina da shi kai kana da saboda ta duk mutum da ya lalace yadda ga bukatoci ne Allah bai iya biyan su gare ne suna ganin haka sai ya je wurin boka sauraka lokacin da ya kama hanya aljannun boka za su haɗu da naka sai su nemi bayani aljannunka su ba da bayaninka da sunanka da gidanku da komi naka wallahi zama a wani iya rena ma wayo da ya ganka sai su yana waɗa ma ran da an ka a heka da shekarunka baki da kuma bai taɓa ganin ka kuma ran nan ba jinnun ka zai ba da bayani boka ya haka suke yi shi kenan kana shiga sai kada da kai magana sunanka wani sunan babanka wani gari ka za ka fito unguwa ka za ka fito sannan kuma ga bukatar ta kawo ka ko ba haka ba ne? sai ka ce wallahi haka ne daga nan an kwashe ma kawo jama'a duk abin da ya faɗa ba ka yadda daga nan shikenan sai a dibi rigarka da wata riga ka zo idan rigar ka mai tsare ce irin ta jika ɗari biyar ya san irin yankan da zai maka sai yanke ka miliyan guda ko ka ga jika ɗari biyar ko shi yanke ka jika ɗari uku ko ɗari biyu saboda ni saboda yanzu ya riga ya samu sa duk wanda ka ce wuri neman neman taimako ko magani ya ce ma kada ka faɗi komi zai baka bayani ka sani wannan boka ne na uku duk wanda ka ce wuri nai ya ce maka sai ka kwasa ƙasa ƙawahu ko sai ka kawo guntun zariyar wando ko kuma sai ka ɗan guntu tabbuwar mutum an kawo ko mace ko namiji wannan ka sani boka ne ya ku yan wa musulmi bokaye sun shiga mu na hausa wani bi idan suka shigo za shigo da siffar neman ba taimako kyauta daga nan sai su dinga kawo mutane suna suna ansa su suna raba su da addininsu yan uwa musulmi ku sani zuwa wajen boka kafirci ne duk mutumin da ya saka gidan boka man ata kahinan aw arrafan fa saddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala muhammadin manzo Allah ya duk wanda ya je wajen boka boka shine mai umarni da jinnu arraf shi ko wanda zai buga ƙasa ya zana ya shahe sai ya ce akwai makiyayan sun dahu ma baya suna suna neman ka suna suna jiwarka kayan arziki da ka zo nan wannan suna daga cikin arram wanda ka buga ƙasa ya gaya ma ta hiyar za ka yi babu sa'a cikinta ya buga ƙasa ya shafe ya ce dama daga tafi kusan ƙarewa wani shi aka ce ma arram to duk wanda ya zai wajen ɗaya daga cikinsu kuma haka ta shiga abin da ya faɗi ya faɗi magana kai yadda da ita manzon Allah ya ce ka kafirce mu abin da aka saukan mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ka je wurin shi da niyya an san neman taimako ya baka karatun wasu sunaye wa'anda kai baka san ma'anarsu ba babu cikin qur'ani babu cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ka dinga karanta ya damdama ya ilu ya rauka ya ilu ya haka haka ya ilu ya sa'ada babilu ya dinga baka ka ce karanta cikin dare ka sani wannan bukari ba malami wani ya fi yan wa musulmi masu kudan kuɗi masu neman kuɗi ido ruhe an haukata da yawa daga cikinsu bokaye sun haukata da yawa daga cikin mutane jama'a akwai wani mutum da an ka ba shi wuridi irin wanga wanda aka ce in ya yayi zai zai kuɗi an ba shi ka'ida an ba shi doka aka ce ko ya kuɗi da daddare cikin ɗaki ko sun kai ina kada ya taɓa da ya kale za a bashi kuɗi zai kuɗi gogan naka da ya ce cikin dare ya kama karatun a za'imu ya yi ta karatun suna ya aljannu ya nan zama suna yi kawai sai ga an fara kawo kuɗi ana lodawa sabbi ana ajiyewa gaba gari azawa ɗaya ka suna yin sama suna yin sama suna yin sama karatun ku tsaki hina ta hina ta karatu can sai ga an fara daukewa guda guda suna tahiya kusan su kare sai rungumo la ilaha illallah ko da ya rungumo kawai sai ya hauka da ya hauka sai ya hito da ya hito cikin mutane sai a shi yana kama iska yana kama iska shi kenan ya sai an hauka shi ya ku yan uwa musulmi akwai wani mutum shi ma da aka haukata cikin garinmu sanadiyar ba shi karatu irin waɗanda abubuwa ya sai cikin dare yana karatu kawai sai ya ga hannu ya faɗo san sai ya ga ƙawa ta faɗo san sai ya ga wani hannu ya koma faɗowa yadda wata kawa ta koma faɗowa san sai ya kutumbun jikin mutum ya faɗo san sai ya kai ya faɗo sai ta ya ka shi kan sai sai samu taɓin hankali ya ku yan uwa musulmi ku sani mutanen suna cikin mutane suna kwakaɗe in talauci ya goge su ya goge su sai su isko babban mutum su ce wa su yi maholki sun yi mai maholki sun ga kujera da tana rawa ya kamata kawahun kujera na a kashe suri guda sai to ga mala ya za a yi sai dole sai an yi aiki wa'annan mutane jama'a sharrin halittu ne wallahi duk mutum zai raba ka da Allah zai raba ka da musulunci zai raba ka da addini wannan mutum makiyinka ne wallahi ka ya tsara shi kada son duniya ya rage idanun mutane boka ya suna cike da yawa wallahi yan uwa wallahi akwai kisoshin da yawa babu lokaci ba zai gaya ba zai gaya mu amma dai kira na gare mu yan uwa musulmi mu dai mu da kyau sunna in ta tsaya wallahi buka bai iya komi da kai in ka gane Allah da kyau ka gane tauhidi wallahi duk yadda boka ya dubulwa duk yadda dan saddabaru ya saddabaru duk yadda dan dabo ya yi dabo wallahi duk inda ya turbude wallahi kana gane shi amma hadari shine ba ku zuwa makaranta ba ku ganewa kai ne kawai kana son ka samu taifa. wani ya yi gida iri kaza kai maka iri wani ya aure balaraba kai maka suka aure kawar balaraba wani ya ce faransa ka son ka ce faransa wani ya ce saudiya ka son ka ce saudiya saboda ka yanzu duk inda kuɗi ka fitowa kai yanzu shirye kake wallahi jama'a kun yattara Allah muna roƙon ka muna hatta kai muna kariya ga sharrin bokaye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh السلام ورحمة الله وبركاته دكتور سليمان باوع ما أتمنى الخير